أخذ الله ميثاق بني إسرائيل المراد بأخذ الله الميثاق لبني إسرائيل أمر موسى بأخذ هذا الأهد الله مرة يسألك يا دنجة ونن alkawari zuwa gare shi don shi Allah shi ne umarci annabi Musa ya yi alkawari da su wal mithaq al tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari da bani Isra'ila suka yi alkawari alkawari da rantsuwa da karfafawa a halin kasancewa ga annabi Musa shi shine alkawarin su saboda Allah ne ya umarci annabi Musa ya haka bani Isra'ila kenan mutanen annabi Musa wa ba'athna minhum ashara naqiba muka aika muka aika daga cikin su hakimai guda goma sha biyu ko daga tai ko masu unguwanni annaqib shine shugaba da ke kula da al'ummarsa da masalihansu da maslahansu da duk abin da ya danganci shi yake ce manaqib to wajen bahaushe zai zama kamar mai kenan ko hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko madugunni kenan ko isra yashara naqiban haka aike su ku je ku duba amalikawa ma'ana kaumun jabbarina ku je ku binciko ya al'amarin su yake ku zo ku bada bayani saboda a san yadda za a yi kenan ko wa qala Allah Allah sarki ce inni ma'akum tabbas ni ina tare da ku al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi Allah ce inni ni Allah madaukakin sarki ma'akum ina tare da ku sawa'an bani isra'ila ne mutanen annabi isa ne mutanen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam musulmai Allah yana tare da kai yana tare da ni yana tare da ke yana tare da mu yana tare da ku in aka rike wa'annan abubuwa la in allamu muwaffa'atun lil qasami wallahi rantsuwa kenan ko wallahi in aqamtumus salata in kuka tsayar da sallah kuka yi ba da sallah da rukunanta da wajibobinta da sharuɗanta da farillanta da mustahabbai da sunnoni in kuka yi tsayar da sallah yadda ya kamata wa ataitumuz zakata kuka ba da zakkar dukiyarku shekara ta kai a ji shugaban ƙasa in musulmi ne ya ce ga zakkan shi mataimakin shugaban kasa ya ce ga zakan shi gwamnoni ministoci sarki ya ce ga zakan shi majalisa kowa ya ce ga zakan shi a ba da zakka kowa ya san cewa wannan alama ta musulunci ana yin ta karka yi ta a boye shekara ta kewayo a ce sarki ya ce ga ya fitar da zakkan shi miliyan kaza ko biliyan kaza a raba matalakawa hakimai masu kuɗi gwamnoni ma'ana a fito a tsayar da wannan sha'ira kamar yadda ake tsayar da sallah kar a yi ta a boye saboda a girgiza kafirai a tabbatar da cewa eh addini nan da gaske ake yi duk da sarauta sarki ba ya bada zakka gwamna ba ya fitar da zakka mataimakin shugaban kasa ya fitar da zakka minista ya fitar da zakka kowa ya fitar da zakka lallai addini nan da gaske suke amma abin da aka tsaya su aka ga suna yi shine za su yi sallah shekara ya kai za su haji za su umra zakka ina zakka wa ke fitar da zakka to ga sharadin da Allah ya ce kenan la in allamu muwatta'atun lil qasami in shartiya rantsuwa na bukatar jawabi shar'i na bukatar jawabi wa ataitumuz zakata kuka ba da zakkar dukiyarku wa amantum bi rusuli kuka ba da gaskiya da manzannina manzon al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama sun ba da gaskiya da manzon Allah da annabi Isa da annabi Musa wa azzartumuhum kuka girmama su kuka taimaka musu kuka girmama su wa aqradtumullah qardan hasana ba an ba da zakka kuma ina ma yuqrid qardullahi mana hanyoyi na ciyarwa baki daya a bada dukiya a nan a ciyar a nan mutane sun gudu daga maiduguri sarki ce ga kuɗi gwamna ce ga abinci wannan ce ga magunguna wannan ce na ɗauki nauyin likita kaza mutane talakawa sun faru sun samu kansu cikin talauci ana cikin azumi wannan hali da ake ciki mai hali ya yi azumi zuwa shan ruwa ya sha wahala to talaka haka yake ciki kullum wannan sarki ce ga miliyan kaza hakimi ce ga miliyan kaza gwamna ce ga miliyan kaza mai kudi ya ce ga miliyan kaza namiji ya ce ga miliyan kaza mace su ce ga kudi mana ciyarwa ta hanyoyin alkhairi daban-daban shine aqratumullah qardan hasanan to ga rantsuwa ya zo wallahi yana bukatan jawabi in yana bukatan jawabi to ga jawabi ya zo jawabin rantsuwa ne ko na sharaɗi ne la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi zan kankare muku ku. wala nakum wallahi binuni tawkid kuma wallahi tabbas dahir babu ko shakka zan shigar da ku babu ko shakka jannati aljanna aljanna aljanna ta kai Ta tajri min tahtiha al-anharu karkashin benaye ta kora ke ruwa yanzu kafin a gina maka bohol sai ka biya dubu ɗari biyar kuma ana yi a ce ba ruwa a haka rijiya a ce reka ba ruwa a ce a'a wannan aljanna ta gani Allah ya saka mutane a ciki karkashin benenka karkashin gidanka ruwa ke gudana ramu ke gudana kana son ruwan kana son fiye wata gashi yana wuce yana gudu kana son zuma kana son madara nono kake so duk abin da kake so gashi ba awo za a yi maka ba ba za a auna ba ne wannan talauci da wahala da kankamu a'a an rabu da su a duniya faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesa ta shi gabar wuta wa udkhila aljanna aka saka shi aljanna faqad tabbas ya rabauta faman kafara ba'da zalika to wanda ya kafirce bayan haka minkum faqad dalla sawa as min kum ko al'ummar annabi ko bani isar ko al'umma annabi isa ko al'umma annabi musa duk dangantaka tsakanin Allah da bayansa duk dangantaka ɗaya ne Allah guda ɗaya ne sannan duk halittar Allah bayi ne na Allah sawa al'umma annabi Musa ne ko al'umma annabi Isa ko al'ummar yayyen annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangantaka ɗaya ce Khalid wa ma'bud Allah shine ya halici bai baki ɗaya shi yasa in ana magana sai malamai ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ina mana al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake la'akari da shi kalman da aka yi amfani da ita ta keɓance wa'ansu ne kadai ko ko a'a ta zo ne ta gama kowa to shi ne sai a duba a gani ba za a yi la'akari da sababin saukan ayan ba sai a ce duk wani musulmi har zuwa adada kasa wannan ayan ta shafe shi yace wala kada akhadna ka bani isra'ila wannan magana ana yi ne game da wa game da bani isra'ila to da aka zo aka ce ina tare da ku sai aka ce la in aqamtumus salata sallah ta ke banci bani isra'ila ne kadai ta ke banci al'umma annabi isa ne kadai hadda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma in kana son da'iman Allah ya zama yana tare da kai ka kula da sallah kada ka yi wasa da sallah wa ataitumuz zakata zakata ke banci al'umma annabi Musa ne kadai al'umma annabi Isa a'a al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne shika-shikan addinin musulunci an الإيمان أن تؤمن بالله أن تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يسبب يا كيبنتي وإن جاء الأمة كأبني يا شافيني يا شافيك يا شافيك يا شافيك يا شافيك. baki daya in kana son Allah ya zama yana tare da kai da'iman kada ka yi wasa da sallah gaba da zakka sa'annan kuma ana bukatar ciyarwa ka ciyar wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kuka ba da gaskiya da manzannai na kuka girmama su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shugaban manzannai shugaban halitta baki daya to ya zo zaman lokacin shi yayi rayuwarsa ya tafi sai ka girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kyakkyawar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqradtumullah qardan hasana sa'annan kuma fusake na ciyarwa duk sa'an da bukata ta kama kana da dukiya Allah ya yarwata maka dukiya wani kudin shi in zai zauna yana ci daga shi har ɗayansa har jikokinsa an tara dukiya saboda an gani fili lokacin zabe in ya kai ba talaka cikin 'yan siyasa ba abinda ba sa kashewa to haka ake so in aka ce an kashe musa mutane a jins in aka ce ana wahal musulmai ka cire kuɗinka kana zaune da makocinka mutumin kirki ne Allah ya masa rasuwa ka san iyalansa suna cikin mutunci ba sa fita shi kenan sun shiga cikin wani hali ko bai bar dukiya ba ko ya bar dukiya an biya an dauka an biya ba su suka da bukatu to sai ka ce kwantar da ke uwar gidan ki kwantar da hankali ki duk sa'an da ya ta kai aure na ɗauki nauyin aurenta duk ƴaƴan a kai su makaranta zan biya islamiyya firamare sakandare zan ɗauki nauyinsu wanda ya ɗauki kaza shine aqradtumullah man zallazi yuqridullaha qardan hasana duk abin da kai sai ga Allah ya riɓanya maka sa'an nan zai saka ka aljanna abin da kai karfin hali shekara nawa za ka ciyar da su kai kanka shekara nawa za ka rayu ka kai shekara sittin saba'in sauran ka shekara saba'in ko tamanin kuma ka rayu to shi kenan kai shekara ɗari ma ka kara wahalan da ka sha kenan kana ba da kuɗi kana ciyarwa kana hakuri kana rarrashin zuciyarka ran da Allah zai saka maka yadda ka ciyar gwargwadon karfinka haka Allah zai saka ma gwargwadon karfin Allah gwargwadon wadatan Allah yadda ka tausaya musu gwargwadon iya tausayin da kake da shi to Allah zai tausaya maka gwargwadon tausayin da Allah ke da shi waye ya ci riba cikin da tsakanin kai da su to shi yasa abin da ake bukata kenan shine ma'ana al-ibratu bi umumin lafzi la bi sabab saboda tafsirai da ake karantawa da karatutuka da ake yi ana yi ne kamar abubuwa da suka wuce sai ga mutum ya yana kasuwanci ba abin da ya mishi zafi sai ga mutum yana siyasa ba abin da ya mishi zafi to shine ake fitowa da shi fili dan siyasa ya san wannan aya ta shafe shi mai mulki ya san wannan aya ta shafe shi dan kasuwa ya sani malami mai wa'azi ya sani malami mai karantawa ya sani malami firamare ya sani na sakandare ya sani na jami'a ya sani na tsoro ya sani mai mulki ya sani sarakuna su sani gwamnoni su sani ba wanda ya taba ce maka don siyasa aka yi aka nada ka gwamna ko shugaban kasa shikenan ayin maganar Allah ba ta shafe ka ba da kai take ikra fa bi ma na فبما نقضهم ميثاقهم أي فبسبب نقضهم ميثاقهم saboda warware الكورن da suka yi da aka yi da su bani Isra'ila kenan ba bani Isra'ila ba al'umma annabi Musa Isa sun warware alkawari Allah zai kama su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun warware alkawari Allah zai kama su wanda zai alkawari ku zabe ni na kafa gwamnati zai yi muku kaza za a samu ruwa za a samu wutar lantarki za a biya kaza za a bada kaza duk ba alkawura suka yi ba wallahi in suka hau baki daya suka manta da wannan alkawura sun saba alkawarin da suka yi wannan aya ta shafe su wannan hukunci ya shafe su fa bi sababi saboda sababin warware alkawari da suka yi la'annahu Allah ce muka la'ance su muka nesa ta su daga rahama ta rahaman wa ja'alna qulubahum qasiyata muka bari zukatansu suka zama ke kasassun ke kasassun zuci ke kasassiyar zuciya zukatansu suka zama ke kasassu ba tausayi a ciki ba raushi ba rahama ba mutunci a ciki yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna caccanza kalmomi ma'ana ba za a iya tabbatar da cewa attauran suka kawo suka cire wani abu suka canza ba inda haka ne Allah ba za cewa innahum at-tauratu fiha hukmullah in suka canza wani abu a ciki bai zama at-taura ba kenan me suke yi suna karanta at-tauran fassara da son zuciya kana kafa gwamnati ko kana zama mai kudi duk malamin da ka zo kai masa fatawa zai baka fatawa da son zuciya saboda ka ba shi kudi ko za ka ba shi kudi ko yana son ka ba shi kudi to malaman bani isra'ila suka yi ta'awili suka canza ma'ana kyakkyawar ma'ana su kawo da suke so malaman al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su in suka bi son zuciya sai Allah ya saka musu da alkhairi wannan hukunci bai shafe su ba ya shafi kowa ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا حظا suka bar rabo na abin da aka tunatar da su na sifan manzon Allah da sifofinsa da imani da shi da ba shi gaskiya da biyayyarsa in ka bi annabi Musa Allah ya sa ka fi kowa sun annabi Musa sai ka karyata annabi Isa bin annabi Musa da kai wallahi ba zai ma amfani ba Allah so Allah ya sa ka ba da gaskiya da annabi Musa kai masa biyayya haka annabi Isa kai masa biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kace baka yadda ba duk ka rushe duk abin da ka gina da sai ka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zo baka zo zamanin annabi Musa ba baka zo zamanin annabi Isa ba sai ka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da gaskiya da annabi Isa ka ba da gaskiya da annabi Musa don mu shari'a mu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير yasa duk wani bayahude da ke tujiya da annabi Musa duk wani banasari da ke ji da annabi Isa kai ka fi shi son annabi Isa ka fi shi rabauta da annabi Isa ka fi shi son annabi Musa ka fi shi rabauta da annabi Musa wala tazalu tattali'u ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kada ka tsammanin cewa kada ka taba tsammanin cewa abin da wuce din ya wuce a'a ba za ka guje ba kana ganin mayaudara a cikin su illa qalilan minhu sai dai kaɗan kamar su Abdullahi bin Salam da jama'arsa su ne waɗanda ba su da wannan yaudara da hiyana da cin amana saboda ya ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka aka ce fa'afu anhum kai musu afuwa wasfah ka yafi inna allaha yuhibbul muhsinina Allah maɗaukakin sarki yana son masu ihsani malamai suka ce wannan aya tana kan da take wani suka ce a'a mansuhun bi ayati sayf duk ayan da aka zo ana cewa a sassauta makafirai za a ce mansuhun bi ayati sayf جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اقرأ wa min allazina qalu nasara da kuma cikin waɗanda suka ce ba a ce wa minan nasara ba wa minan lazina qalu fada suka yi da bakinsu babu shi a cikin zuciyarsu suka ce inna nasara akhadna mithaqahum mun yi alkawari da su fanasu hazzan mimma zukiru bihi sai suka bar rabo mai kyawa mai girma na abin da aka tunatar da shi da su menene wannan na su ba da gaskiya su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai tauhidi wal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa bima jaa bihi an fahimta su su kadaita Allah yadda suka gaskata annabi Musa da annabi Isa su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su yi imani da shi su bi shi su karbi addinin shi fala su hazzan mimma zukiru bihi da suka yi haka fa aghraina bainahumul adawata aghraina ay alsaqna bainahumul adawa sai muka shigar da gaba da kiyayya tsakanin su sawa'an kasuwanci kuke yi ko mulki kuke yi ko siyasa kuke yi in duk wanda ya shiga ofis zai manta abin da ya gado wajen iyayen shi da kakanninsa na addinin musulunci na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shari'ar musulunci wallahi sai Allah ya saka gaba tsakanin ku ba za ku taba shiryawa ba har abada kai ba za ka ji dadin kujerar da kake kai ba saboda Allah ya ya cire maka kwanciyar hankali a ciki ka tara kuɗin ka tara mulki amma ba za ka taba iya samun kwanciyar hankali ba don kwanciyar hankali ba shi kan cikin mulki ko cikin kuɗi da kuɗi da mulki ba su ne kwanciyar hankali ba suna taimakawa ne in akwai asalin kwanciyar hankali sai su taimaka maka ka ji daɗi amma in Allah ya cire kwanciyar hankali duk dukiyar da zaka tara sai dai ka samu tashin hankali a ciki duk mulkin da zaka tara sai dai kara ma tashin hankali to ina kwanciyar hankali yake sai Allah ce allazina amanu waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzannansa wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu na samun natsuwa da tuna Allah ala ku shaurara kowa ya kasa kunne ya ji ina ake samun kwanciyar hankali da nutsuwa bi zikirin lahi tatma'innul qulub tuna Allah ambatan Allah shi ke sa kwanciyar hankali to ambatan Allah da tuna Allah shi kuma ya kasu kashi uku in ka ɗauki ɗaya saura ka biyu in ka ɗauki biyu saura na uku in ka ɗauki uku to shine zaka zama mina na Allah kasiran wa zakirati ala ku bi zikirin lahi ya ce bi jam'il mali ya ce bil mulki ya ce bil jahi a'a bi zikirin da tuna Allah ambatan Allah tatma innul qulub zukata ke samun natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa ko da za a kwana ba ce fa ne kuwa to ambatan Allah din tuna Allah din ya kasu kashi uku abinda aka sani tuna Allah ambaton Allah guda ɗaya ne kashi saba'in ko tamanin bisa tsari na musulmai shi suka sani tuna Allah zikiri ambaton Allah istighfari salatin annabi shine ambaton Allah da a ce wannan kadai shine ambaton Allah manzo Allah sai kulle masallaci sa suna na Fatima su na Aliyu shikenan an kulle zawiya shikenan ahlul bait kullu mana, la ilaha illallah istighfari sala'a wannan bangare ne ɗaya na tuna Allah karatun alkur'ani duk zikirin da manzo Allah ya kawo su masu albarka in ka lizunci su ka lizunci ɗaya cikin tuna Allah da ambaton Allah shauranka biyu duk abin da za ka yi na tuna Allah na zikiri na ibada manzo Allah shi ya kawo maka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo din nan ba zama ya yi cikin zawuyarsa masallacinsa unguwarsu cikin madina ba ya ce na na fatima ki zo sai na aliyu ka zo hassan da husaini ku zo muna zikiri ba a'a Allah ya ce wa in gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ka tuna lokacin da ka bar gida ka je kabar gida kabar madina ka masallaci ka kan dutse ka je kana bataliya kai ku tsaya nan kai ku je ku yi kaza kai ku tsaya nan kai ku duk an fita cikin madina ke in ba haka ba ya addini zai iso maka Kano ko zai je Jos ko zai je Lagos ko Burkina Faso ko zai je South Africa ko Ingila ko America ko India ko Pakistan ya za addini ya tafi wannan bangare ne ɗaya bangare ɗaya ne na cikin tuna Allah sa'an nan zikiri na biyu tuna Allah na biyu ka tara ‘yan uwanka musulmi musulmai kana nuna musu Allah yana son kaza Allah baya son kaza tuna Allah ne ko manta da Allah ne tuna Allah ne na biyu kenan na uku fa in ka ta san mai yin wani abin da ba shi da kyau sai ka tuna Allah baya so sai ka bari in ka ta san mai yin wani abin da Allah ke so shi ya zo zai hana ka sai ka tuna Allah sai ka yi tuna Allah ne ko manta da Allah tuna Allah ne sai ka hada wannan guda uku za ka zamo minan na Allah kasiran wa zakirati an fahimta ala ku tuna ku shaurara bi zikirin lahi tatma innul kulu a nuna mana wanda ya dogara kan mulki kadai ko kuɗi kadai ya samu kwanciyar hankali to akwai bayan Allah da suke ibadar Allah suke shi ke gabansu wata rana ma ba abin da za a ci amma suka ce inna fi mutu'atin law ya'lamuha abna'ul muluki laqataluna alai suka ce ba ko ce fa ne babu ko ce fa ne babu Ibrahim ibn Adham juji yake zuwa abinda aka yar aka ya dauka yana ci yana ci kare zo yana ci yana haushi yace me ke da haushi ka ci gaban ka ci gaba nan da amma suka ce muna cikin wani irin jin daɗi da masu mulki ko ‘ya'yansu sun san abin da muke ciki da sun zubar da wancan sun sun yake mu a nan su masu samu an fahimta to wa'annan abubuwa su ne ake so a tarbiyyantar da mutane a kai to sa'an nan ka samu kuɗi ko ka samu mulki shine kafi kowa jin daɗi an fahimta in kana siyasa ka zo ka ce ku zabe ni na yi alkawari zai muku kaza zai muku kaza ana zaben ka kana shiga ofis farko sai ka cika alkawari amma kana shiga ofis ka fara tunanin ya za ka yi ka cika jihunka ya za a yi kudin da kashe ka samu wallahi sai Allah ya tarwatsa ma lissafi ya saka ku da kuke ta kai kawo cikin siyasar karshe kuma ku zo hannun riga wannan na zagi wannan na zagi wannan shi yasa in an kafa ba za a kai karshe ba wannan ya fita ya koma can wannan ya shigo kaza wannan rikici su rikici su rasa inda za su amma suna cika alkawari sai ga Allah ya tabbatar da daga su duk wanda yazo zai girgiza su sai Allah buge shi ko sun sani ko ba su sani an fahimta fa aghraina bainahum al'adawata wal bagda ila yawmil har zuwa tashin alkiyama ba za a samu kwanciyar hankali ba hankali ba zai hadu ba wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'una a hankali kuma Allah zai ba su bayani zai ba su labari cikakken bayani game da abin da suka kasance suna yi ashe abin da kuka zo ka yaudari mutane suka zabe ku da kuka shiga ofis ba shi ya zabe ku ba kuma abin da ya dame kuma daban a lokacin kai kana cikin AC wata tsohuwar ta tashi za ta tafi ta yi zabe takalminta ya tsinke mace ta bar girki ta je tsaya layi a zabe cikin rana ba fiyo wata ba komai aka je aka zabe ka don Allah zabe da a ce daga kai sai matanka sai dange ka kadai za a yi zabe za ka ci zabe ba za ka ci zabe ba iyalanka ba su isa su kada ma kuri ka ci zabe ba sai da iyalan wannan suka fito iyalan wannan suka fito iyalan wannan suka fito mata suka fito maza suka fito tsofaffi masu karfi da duk baki dai sai da suka fito suka tsaya rana a tsaya layi awa biyu awa uku an gaji saboda za a zabe ka aka je aka zabe ka shi shikenan da zaran an faɗi result ka ci zabe ka zama gwamna shugaban kasa minista kowa ne ne ba karamin aiki ke tare da kai ba sai ka fara tunawa alkawari na musu da a ce matata da ‘ya'yana da za mu baje kori muna jin daɗin su kaɗai ne za su ka kuri a wallahi da ba mu zo wannan ofis ba to wa'yance mutane haƙƙin suna kaina in ba shi in ba fitar musu haƙƙinsu ba Allah ba zai sa na ji daɗin wannan kujerar ba duk wani malami da zaka gayyata ka ba shi kuɗi ya faɗa maka wannan in ka gayyato wannan shi ma ya faɗa ma wannan ka ji daɗi ko ka yi fushi a ce ma nasiha dai gaskiyar kenan in kuma kana so ji ka kai yadda kake so Allah ya zira ido yana kallon kowa inna rabbaka la bil mirsad wallahi da yanzu sa ta yi albarka an ji daɗi an an wuce inda ake so amma duk wanda zai faɗa ma gaskiya ma baka so ya zo kusa da kai sai kowa kuma ya fahimci haka to kuma duk wanda zai zo kusa daga kai ya san baka son gaskiya sai faɗa ma abin da kake so don ka ɗebo ka ba shi shi kenan shi ya je ya lalace kai ka lalace Allah ya kiyaye أهل الكتاب هذا خطاب موجه إلى اليهود والنصارى هم أهل الكتاب ولكن الكلمات التي ستأتي فيما بعد إذا كان فيها عموم يشتمل اليهود والنصارى وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهمنا هذا يا أهل الكتاب يا قوم زوال الكتاب يهود النصارى كيف قد جاءكم تبس rasuluna manzanmu ya zo muku shine muhammadu ibnu abdullahi al-qurashi al-hashimi ya zo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku kasiran mimma kuntum tufuna min alkitabi ya zo yana bayyana muku abubuwa da yawa da kuke ɓoyewa a cikin littafin kamar ayar ayatul rajmi da ayansu abubuwa da suka boye manzon Allah yazo yana bayyanawa funa min alkitab wa ya'fu an kasir yana kuma afwa waɗansu kuma baya faɗa baya bayyanawa saboda me saboda ba su da alaka da abin da ya wajaba ku yi to manzo Allah sai kyale wannan ko qad ja'akum min Allah tabbas haqiqa nurun haske ya zo muku daga Allah wannan haske shine Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallama wa kitabun da wani irin littafi mai daraja mai girma mubinun mai bayyana gaskiya daga ƙarya to aka ce ja'akum min Allah ja'akum min nurun suka ce Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ke nufi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne eh haske ne shi ne yazo ya haskaka duniya duk hasken da muke gani a din saboda rayuwa ba za ta tafi ba sai da haske ko haske na gani na ido ko haske na zuciya ba haka bane ba mun sha buga misali kana cikin ɗakin ka ka shiga ban ɗaki za je falo in akwai haske a guje zaka je ka dawo amma in ka tashi an ɗauke wuta fa dan Allah ko ne zai karfi hali sai kana lalabe kana tafiya a hankali kana lalabe an fahimta to wannan yana nuna cewa ashe duhu din nan hatsari ne in ya zama na duhu hatsari ne haske shi ne tabbas shi ne daidai shi ne alheri shi ne albarka to sai aka ce maka qad ja'akum min allahi nurun wani irin haske mai girma mai daraja shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kitabun da kuma wani irin littafi mubin ashe duk wanda yake son haske sai nemi littafin Allah alqur'ani ya nemi sunnar ma'aiki ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shine nurun haske ne to duk wanda ya nemi haske ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ba wallahi tallahi cikin duhu yake ko da cewa ya fi karfi ya fi kowa karfi a duniyan nan wallahi a cikin duhu yake an fahimta to sai dai kai ne kwakwalwarka ba za ta iya ganowa a cikin duhu yake ba yaya za a yi mutane suna cikin haske sun fi karfin kowa a duniya ga kuɗi ga a ce suna cikin duhu duk shari'a in ba ta Allah ba ce sunanta duhu kai ne baka fahimta ba wayannan abubuwa sun faffaru maka lokacin da kake yaro karami buwar gwargwadon hankalinka kenan bela bela ba na farin baka baki bela bela ba na farin baka baki in ka duba farcin ka sai ya game me kake gani eh to yanzu kuma sai kai ka gani za ka gani a kai ne kai ne bela bela ne bela bela ya yanzu ki ba bela bela ba na farin baka baki ka ganin fari a farcin ka to me yasa yanzu kai ko yara suka ba zai lokaci a lokacin daidai ke nan yanzu al'amari sun canza to shi yasa ba za ka iya fahimta ga su suke ba da wutar lantarki suke ba da kowa ka yi jirgin sama ka yi menene da menene kowa da kowa baki daya ya ce ai ba abin da ake la'akari ba kenan yau mai kulul munafiqun wal munafiqatu lil ladina unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum fadrib bainahum sa'annan kuma Allah ce kullama ulqiya fiha fawju tuha, alami a cikin nazi, me kawo ku nan duk wanda aka aiko ma manzo Allah ai bai isa ai ba nan ba wajen sa bane a cikin nazi, me gargadi bai zo muku bane ba qalu bala sai ce kajja ana nadhir ya zo mana saboda muna da wayewa muna da kuɗi muna da karfin tattalin arziki karfin soja karfin siyasa karfin kawushin wasa labarai ba ma shauraran shi kadda ana fa kazzabna. wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in sai ce musu in antum illa fi dalalin in antum illa fi dalalin da kansu za su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسهقا لأصحاب الصعير نور وكتاب مبين abin da ka gada wajen iyaye ka kai musulmi ne mumini ne imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kake bi shi ne ma shari'a to duk inda zaka je kai kasuwanci za ka yi siyasa za ka yi mulki gabar asali da yake hannunka shine imaninka duk abin da zai taba imaninka baka kai hakuri kuɗi zai kawo maka mulki zai kawo maka yi hakuri hakurin kaɗan ne akwai jin daɗi mai yawa amma in ka ce barana take imani saboda ga romo ga mulki ga kuɗi wallahi ka yi hasarar da ba za ka taba iya mai da ita ba har abada Allah ya kiyaye. Mm, ikra. Nuru mubinu. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سيتم يهدي به الله يهدي به الله الله ينا شرير واد شي شيوا شي حسكن ko kitabun mubin ko ko a a guda biyu duk baki ɗaya don abu ɗaya ne da shi Allah ke shirar da mutane zuwa mai ya hadi bihi manittaba ridwanahu wa'anda duk wanda ya bi yardan Allah ya nemi yardan Allah ya nemi addinin Allah ya nemi shari'ar Allah da wannan haske da littafin mubin da shi Allah zai shirar da shi subulus salami Allah zai shirar da shi subulus salami ma'ana hanyoyi da suke na tsira subul jam'u sabil wassalam aminci kenan ko ashe in ba littafin Allah ba ba shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wallahi ko tsalle kake kana tashi sama kana cikin du. an fahimta a dawo da yin waɗannan tarbiyya ya hadibihi Allah man ittaba ridwanahu subul salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ashe duk ci gaba duk wayewa duk sana'a duk masana'antu da komai da ake yi in ba a dawowa aka yi aka bi littafin Allah da sunnar manzo Allah ba ana cikin duhu kenan don Allah ba zai fitar da su a cikin duhu ba an fahimta ya samu ci gaba ya samu ɗaukaka yana da karfin tattalin arziki yana da komai yana da komai kuma zai ce Allah uku ne annabi sa Allah ne uwarsa Allah ce kuma Allah kuma Allah ne ina tunani haka ai ko hankali ma bai yarda da wannan hankali bai yadda da wannan ba ko aka ce ɗaya gida uku sai kuma ku ce ɗaya Three times one, one. a yi bugan lissafi ɗaya gida uku ce zama uku a bayan sai ɗaya kuma ke Allah da Isa da Maryam ilahun wahid sun zama Allah ɗaya ke kwakwalwa ba ba za ta tutuwa ba ko yasa duk inda wayewa ya kai inda ci gaba ya kai wallahi tallahi ana tafiya ne cikin hatsari jirgin ruwa ya kusa kife mutane su nutse a halaka baki daya duk ci gaban da turawa suka kai inda suka kai wallahi tallahi tafiya ake cikin duhu ba wanda ya san inda za a je a sauka ba wanda ya san inda za a an fahimta saboda me kai Allah ya yi ka musulmi iyaye ka musulmai shi bai samu wannan ba abin da ya samu ne rayuwar duniya su kansu suka yi rayuwar duniya duk abin da zuciya rai ke so sun ba shi ya ci suka ga akwai wata yunwa kuma har yanzu duk abin da jiki ke so ya saka sun ba shi ya saka har yanzu akwai wata yunwa kuma suna su a cikin su. duk abin da za a hau na mota su yi jimaɗi su yi liwaɗi su yi a cikin fitila su yi akan madubi su yi tsirara kowa na kallo ko za su warke sai a yi duk abin da ake so an gama shi ga hajjiyar zuciyar na akwai abin da take so ba su su ba ba su koshi ba suka yi tunanai har su gaji me wannan abin to shi ne suka ce sun yaji da rayuwa shine hippies sai su gangaro da kasashen turai suna tafiya su ma ba su gagashi ba cajewa ba sa riga ana tafiya ba takalmi wai su yi fushi da rayuwa me yasa kuka fushi da rayuwa duk abin da rai ke so mun bashi kuma ba mu huta ba mu huta ba ko yana bukatar wani abu me rai ke so yana son imani ba an ba an halicce shi ne don ya ci abinci kadai ba yana ci abinci ne don ya rayu shi yasa bature tura ba abinda ba su yi ba sun sha zuma sun sha nono madara abinci mai daɗi da mai haramu da giya da mai duk ba ɗaya halar da haram duk sun yi saboda wai su huce ta kai ci mushe su ga hajjin zuciyarsu na bukatar wani abu menene wannan abin ba san shi ba su yi liwaɗi su yi jima'i su yi tsirara suna kallo su sa hoto suna kallo abin da suka yi ko za a ƙoshi su ga sun gama kuma ana bukata har yanzu ba su koshi ba akwai wani abin da rake su an hau jirgin sama ba abin da ba a yi ba su shine sai suka ga wannan rayuwar akwai wani sirri da muka kasa gano shi wannan sirri ne kakanka ba gidajiya ce yar ƙauye ce yar mai ce ita ta san shi Allah ya nuna mata za ta tashi Allahu akbar tana ganawa da Allah ko da goro za ta shigo ba abinci ta fi kowa kwanciyar hankali tana jiran ta mutu ta je ta shiga ina aljanna saboda ta san me yasa aka halicce ta amma shi bai san wannan ba kuma yana jin zafi cikin zuciyarsa akwai wani abu da ya rasa har yanzu duk abin da ya nema ya ba zuciyarsa akwai abin da ya rasa bai samu ba kuma bai san shi ba ko ba yadda za a iya san shi don bai biyo hanyar sani shi ba sai ran da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to shi ce sai kai sallah sai kai azumi sai kai zakka to rannan wannan abin da ya rasa shi ne zai zai samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa amma Allah bai san wannan hanya ba an fahimta waya hadihim ila siratin mustaqim sai Allah ce laqad kafara allazina qalu tabbas waɗanda suka ce inna allaha huwa almasih ibn maryama waɗanda suka ce Allah shine almasih ibn maryama tabbas sun kafirce qul kace da su faman yamliku min allahi shay'a in arada an yulika almasih na maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'an in Allah ya ga dama ya halakar da duk abin da ke doron kasa da masihu ibn maryama da da mahaifinsa in Allah ya ga dama ya halakar da su waye ya hana in ya zamana ba wanda isa ya hana Allah ya tashi halakar da su kiyaye shi za a ce inna Allah huwal masihu hankali ma ba zai dauka ba shi yasa menene hankali muka faɗa mu yana tafiya zai fada rami ko zai shiga cikin kwalabe za ce hankali ne hankali wai ne nan kare shiga ashe duk abin da bai hana ka fadawa cikin halaka ba su shi ba hankali ba ne rashin hankali ne ko sa'an nan sai Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard mallakan sama da kasa dinna na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu yakhluqu ma sha'u yana halittar abin da ya ga dama yadda ya ga dama lokacin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu wani makalukin da yake ala kulli shay'in qadir anta qadirun ala ma aqdarat Allah alaihi wa ana qadirun ala ma أقدرني الله وهو قدير على ما أقدره الله وهي قديرة على ما أقدرها الله الله فقد هو على كل شيء قدير باب ون ون يتبسام ون الله بدأ في سركي كأي من إيكو أكام كومي إيه اقرأ الملك عالم abubuwan da kake gani sama da kasa da duk abin da ga malakut fa halitta da baka gane su sai Allah ke ka san su ka san adadin mala'ika ka taba ganin mala'ika ka taba ganin aljani ma ka taba ganin mala'iku ka san adadin su ka san iyakacin su ka sani ba shi yasa Allah kadai shike da iko akan komai nan kuma ya zama na yace wa ilaihil masiru duk wanda ya zo ya taka rawa a cikin rayuwar nan yayi abin da ya ga dama ya yi daidai ko ya kuskure ya yi ganganci ko ya menene ilaihil masiru baki ɗaya halitta za su koma ga Allah Allah yana jiran kowa ya gama rayuwarsa ka gama mala'ika mutuwa yau wannan rayuwarsa je ka karburan a aji je karburan shi kenan ana nan ana nan rayuwa wanda ya zo ya tafi wanda ya zo ya tafi wannan zai tafi tun daga farkon duniya har a zo waɗanda a kansu za a tashi alkiyama sai a ce a busa kaho me ya faru za a busa kaho yau rayuwar nan ta gama za a nade ta a koma wata rayuwar daban sai ka ji an ce wani fi hafi suri fasa ika man fi samawati wa man fi ardi illa ma sha Allah sun man fi hafi ukura ثم za hun أخرى yanzu rona wa ashirakatil ardu bi nuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بال أليس كذلك سيبوسكه duk abin da ke sama da kasa sai ya mutu fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha illa ma sha aka ce hamalatul arshi aka ce wane ne aka ce wane aka ce aka ce man wa man kowa zai mutu komai zai mutu إلا ما شاء الله لتبقى مشيئة الله حرة saboda mashi'a ta Allah ta zamo tana da cikakkiyar dama ba Allah ba abin da ke kayyade shi thumma nufiha fihi ukhra sa'annan a sake busa a ce kaho fa idahum qiyamun yanzuruna shi ga wani ga wani ga wace ga shikenan an tashi ya akai ba ga ofishi na ba ya ba gidana ake ba ya akai shikenan matsala ta canza ta canza wannan matsala mai sauki kenan ma ai amma matsalar in za ta zo da ban tsoro to Allah madaukin zai sai ce a girgiza kasa din da suke ciki bangare kaza ya koma kaza bangare kaza ya koma kaza sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض إن أكد جرجز كسا girgiza da za a yi mata wa akhrajatil ardu afqala a wannan ya bulbulo ya fito cikin kasa wannan ya fito wannan ya canza kaza wannan yayi kaza ma'ana tsarin da ka sani na rayuwa zai ga ya canza tunda aka haifi a duniya rana ke fitowa da gabas ta fadi yamma rana zai ga rana ta komo daga yamma za ta gabas canji shine juyin mulki ke wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha sai ga dan adam ya ya aka yi ne me ya faru ne me ya aka yi ne ba haka muka sabu muka san rayuwa ba wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka awhala rannan kasa za ta ba da labarin abin da ya akai a cikinta saboda me bi anna rabbaka awhala Allah ya yi mata wahayi ki ce kaza ki faɗi kaza ki faɗi kaza ma izin rannan yasturun nasu a ashtatan mutane za su fito daban-daban wannan bangare kaza wancan bangare kaza kowa abin da ke gaban shi ya ishe shi liyurau a'malahum don su ga ayyukansu rannan ita ce gaskiya amma duk hayaniyar duniya ka samu mulki ka samu kuɗi malami ne kai mai waye kai mai duk zai zo babu su an gama an nade wannan an gama an koma inda aikinka shi zai fishe ka aikinka shi zai fishe ka duk wanda ya mutu kullum ka tashi ka je dan dolo ka je maka abbato duk inda ka je zaka mutu ya mutu an dauko shi an zo karshen gatar da za a yi min shine haka rami a sa shi a rufe a tafi a bar shi wajen daga shi sai aiki shi kada ka yaudaru da komai karka yi da kowa kasuwanci kuɗi ba a ce a'a kai kasuwanci duk abin da za ka yi kai da sunan Allah saboda wannan rara limithli haza falyamal al'amiluna za ka yi siyasa ka yi siyasa da sunan Allah za ka yi kasuwanci ka yi kasuwanci da sunan Allah za ka yi mulki ka yi mulki da sunan Allah za ka yi duk abin wa'azi za ka yi karatu ilimi za ka yi mai duk yi da sunan Allah saboda karshen gatar da za a yi maka aje a haka rami a saka ka a rufe matarka dama an bar ta gida dan ka shi a ce ga babban ɗansa ai ga 'ya'yansa suna kuka duk kukan da za su yi maka da tausaya maka da za su yi in an gama su ma haka za su yi mun barka lafiya shi ke ba wanda zai wuni nan nan akwai wanda zai karanta ma ya zauna wajen zuwa yamma zuwa magarba ko ya kwana wajen babu an gama da kai kuma an gama da kai ke na halayira. daga kai sai me sai aikinka cikin wannan ayyukan da kai na alheri su ne za su ta zuwa suna ɗebe makewa matar ka dama wani na jira ya aure ta dan ka dama yana Allah Allah raba gado ya je sai mota ya je shi ma ya ji daɗi ka san ƴan uwanka duk kowa yana Allah Allah zo a rarraba a farfasa kowa ya ɗauki rabonsa an manta da kai daga kai sai ayyukanka da kai na alkhairi su ne za su ta zuwa suna ɗebe makewa ba su ne adon ɗakinka su darduma su kujeru su ne eh, fankoki su komai ayyukan da kai na alkhairi su ne za su zuwa suna ɗebe ma kewa kana jin daɗi in kuma ayyukan ba na alkhairi bane wallahi su za su ta zuwa suna bakanta maka har a tashi alkiyama shi sa kar ka yaudaru da komai kada ka yaudaru da kowa kyautata aikinka shi sa ka ce fa mayya amal mithala zarratin khairan yarahu wa يعمل مثقال mithqala شرا يره yarahu يا حنكل hankali kada ka yadda wani abu ya zo yaudare ka da duniyar nan har ko ka rike imanin ka tabbatar da cewa in ba manzon Allah ka biyo kai hasara duniya da lahiran nan to shi yasa da shi zaka shiga cikin komai da shi zaka zama dan siyasa da haka zaka zama dan kasuwa duk abin da zai zo ya taba maka wannan imani karka yarda da shi hakuri hakuri kaɗan ne shekara ɗari ne kana shan wahala kana gamawa za ka shiga cikin annaimul abad za ka shiga cikin aljanna shi ke nan kada lahum fiha ma ya sha'una amma an ka bi rayuwar duniya sai ka ji Allah ce bal tu'siruna al-hayata duniya. dunya bal tu'siruna al-hayata dunya والآخرة خير وأبقى بعد ما إن هذا لفي صحف لفي لفي صحف إبراهيم وموسى كوني هل تنظرون الحياة الدنيا كوني يوكي زابر رأي الدنيا كما أكتشي الآخرة يتسي تفي wannan hukunci haka yake cikin kaza littafi kaza ibn sufi ibrahim musa to amma ya za ka yi ka samu wannan tarbiyya ta ruhiyya da'iman ruhinka yana samun ɗaukaka har ka zama ka fi kowa kusanci da Allah maɗaukin sarki sai ka yi haƙuri ba ga shi duk muna zaune ba akwai wanda ba jin yunwa a cikinsa shi ka shiga gida ɗaki ka bar ga firiji da abinci ka kulle ka ci ka gani ba dole ka yi haƙuri ba dan me ka samu lada to haka za ka kawo da kanka yi haƙuri da duniyar don ka samu lada haka malamai suka ce malami ya hakuri ya kare imani da addinin shi kamar yadda kake azumi dukkan wannan ba wanda iya kashe ɗakin kulle ba abinci cikin daji kare kake kwana kake zaune da yunwa kana Allah Allah kira ai kiran sallah ka ruge da bino ka ci hakuri da kai din nan da abinci don ka samu ladan azumi haka aka ce kai hakuri da duniya dan ka samu lafira. ka yi haƙurin duniya don ka kare martaban ilimi martaban imaninka da martaban menene da menene baki daya dole sai ka yi haƙuri in ka ce abin da kake so shi kake so to za ka yi babban hasara za ka rasa da a ce tara duniyan nan in ka kalli rayuwa baki daya sai ka kasa rayuwa gida biyu annabawan Allah da manzannansa da sauran bayi duk baki daya wa Allah ya fi so annaba da manzannin Allah da sauran halitta baki ɗaya maza da mata wa Allah ya zaba su Allah ya zaba Allahu a'lamu haythu yaj'alu yusarafu jin daɗin duniya ya basu kuɗi ya basu wannan nan fetur da yake bulbula kasashen larabawa suka ruɗe suka bar addini Allah ba zai iya ba manzon Allah da su Abubakar bane wannan ba ba an ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam me kake so dutsen dutsen makka a mai da shi zinariya ya ce a ina son manzo ne ni wata rana na ci da koshi da gode ma Allah wata rana babu cefane na shekara koma ga Allah don Allah kasashen laraba da Allah ya bulbulo musu man fetur da manzon Allah da wata rana sai an yi da kira ake samun cefane wa Allah ya fi so wa Allah ya fi so wa Allah ya fi so wa Allah ya fi so zai fi son shi kuma ya ba shi abin da ba shi ya fi ba kai da bai fi son ka zai baka abin da ya fi eh wanda ya sa shi ya ba shi manzanci isa ya zo ya zama afdalul halki ajma'ina da a ce wannan ne alkhairi shi Allah zai fa manzo Allah da sahabbansa ba haka bane ba to shi yasa sai ka shiga taitayinka duk abin da zai je ya dawo kare ka la'akari da imanin ka kada ka bar abu ya taba shi wallahi za ka yi hasara duniya da lahira duk abin da zai zai zai karo da imaninka ka yi haƙuri manzo Allah ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun min duk wanda ya bar abu dan Allah wallahi Allah zai musanya masa abin da fiye da abin da ya bari to amma tarbiyyar ka samu masu karantar da kai sun fi ka masifin son duniya rayuwar kai da kake ciki kana cin kasuwanci ne duk dan adam ba a hana kai kasuwanci ba kai kasuwanci ka samu dukiya dukiya na da alkhairi kai kasu kai mulki kai kai menene duk ba abin da zaka yi kai amma fa ka kiyaye addini ka shine shine daidai sai ka ka zamo siyasa ka ta zamo addini kana bautawa Allah da siyasarka kasuwancin ka zama addini kana bautawa Allah da kasuwancinka ka mulkin ka sarki ne kai sai ga aikin ka ya zama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa ilayhi al-masir duk abin da aka yi za a tara mutane sai kabarin su a tara su gaban Allah madaukin sarki baki daya to shi kenan rannan kuma ya za a yi yawma nahtimu ala afwahi wa tukallimuna rannan kuma duniya Allah ya ba baki dama da harshe shine zai magana wannan harshe da gani yana da hatsari don hatsarin shi aka sa shi akwati aka kawo kusa aka bubuga aka yi silin din shi amma duk da shi sai ya fito ya halakar da ɗan'adam da a ce harshe kan goshi yake kowa ya gama halaka aka saka shi ina ciki can an kawo haƙura ka me aka ladda aka sile amma duk da shi sai da aka tambaye manzo manzo Allah ci kuffa alayka haza kufka kame wannan kai hankali da wannan yace wa inna la mu'aqabuna bima natakallamu bihi za a kama mu da abin da muke fada yace sake latka ummuka ya mu'az akwai abin da ke saka mutane a cikin wutar saboda harshe to ranar duniya na Allah ba shi da ba. ranar lahira shi ma sai a janye daman ba zai iya ba abubuwan da ke yi mishi biyayya su ne za ce hannu ka yi magana kafa mai kika gani kaza mai ka gani ya aka yi ya aka yi sai ai da ni aka je kafa ce hannu sai ai shi ke nan sai kuma ka zamo fi kana da musu da za ka yi baka da musu za ka yi ko Allahumma adina fi man hadai wa afina fi man afai وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم